السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا شيني درس المنشدة بتاج الحجة وفي بيان المحجة في شهر التحديد هذه أهل السنة بكافي قوام السنة الإمام إسماعيل بن محمد الأصفهاني ما يرسوها درجة تقريبا الجرد Shekarun ɗari tara da hudu abuwansa da duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da malamanmu waɗanda suka riga mu rasuwa za mu karanta afali man abal kalama لذكر من عاد الكلام من عاد الكلام وذمه من الأئمة. أكشن بيان معنى التوحيد. ما لم يكاو أبو فصلين وانا كي دوتيت بياني في ذكري لنا دوتيت بيان من عاد الكلام وأنت سكا أيضا ينقور فيه جميع الأمر الغيبي wa zammahu kuma suka aibanta shi min al'aimma daga cikin malamai shugabanni da aka yi masa ta. kuma za mu karanta hadisi na goma sha takwas insha Allah zuwa hadisi na ɗari ishirin da biyu wato shafi na ishirin da biyu kenan a littafi faslun fi zikri man azal kalam ya ware fasli saboda ya ambaci maganar malamai waɗanda suka aibanta sun korafi shi ne alkara malamai waɗanda suka aibanta a yi tsokaci a yi korafi game da al'amarin dai wa zammahu waɗanda suka kushe ma yin korafi game da al'amarin gaibi min al'a'imma da cikin malamai asali kalma ma al'a'imma jam'u ne ta al'imam babu cikin litanul arab da fasaran kalma ta al'imam yana mujallar na farko shafin 157 wato malamai suka yi kira mutum al'imam idan akwai waɗanda suke koyi da shi a kowane malami ake kiransa al'imam ba ce wanda ya zama ana koyi da shi kullum mani tamma bihi kaumun kanu a zasiratin mustaqim au kanu ballin duk wanda ya zama jagoran jama'a ana kiransa al'imam Wadannan jama'a suna kan shari'a ko suna kan bata jagora a larabci shine al'imam kamar yadda imamu zubar abu abdullah muhammad bin ziyad bin arabi wanda ya rasu a hijira ta 231 shekara 2008 da suka wuce imamu arabi wani babban malami ne masanin larabci yake fassara kalma ta al-iman kuma yana kafa hujja da aya ta 71 ta suratul isra yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ranar da za mu kira kowace jama'a wato da shugabansu wato ta karkashin shugabansu wanda ya nuna cewa ana kiran mutum al'imam da yana jagorantar wata jama'a don haka idan malamin nan ya sai yi bayani game da maganganun al'a'imma ba kowane malami ke nufi ba yana nufin manyan malamai waɗanda suka samu mabiya ba kasari ana nufin kimatin mazaɗi shi sa ka jana cewa al'imamu malik al'imam abu hanifa da kowanne su jagora ne na makaba guda amma idan mutum ilimi ne kawai yake da shi ba za a kira shi al'imam ba bisa ga fasarar shi wannan malami duk da cewa ana faɗan haka din amma dai zahiri idan ka ji an ce ma ana nufin wanda yake da mabiya akan ce al'allama al'allama shi ne wanda ya zama yana da ilimi mai yawa a fanni guda ba yana cewa ma ya fi hikar balagar gaya ta wani haya malamin da ya kai makura ta wajen ilimi shi ake kiransa al'allama imam sunuki ya yi magana akan waɗannan kalmomi waɗanda akan ba wa malamai kira mutum al'imam kira shi al kira shi al a littafin tajibin rawi wanda ya rubuta game da ilimin hadisi in ka duba musallar na farko shafi na arba'in bayanin al'imam hussein bin wahid a yana cewa asali idan aka ce wa wani fasihi ne ana nufin mutumin da arafa al-matna wala ya arifu al-isnada malami da wanda ya san matanin hadisi amma zai san isnadin ba don haka yasa malaman fiqhu da yawa za ka samu suna ilimi game da matanin hadisi amma da ilimi game da isnadinsa don haka yasa da yawa za ka samu hukunci hukunci an gina su akan hadisai waɗanda suke da rauni dan abin da bane malamin fiqhu ya zama yana da ilimin hadisi amma idan aka ce alhafiz alhafiz shine alladhi ya'rifu al-isnad wa la ya'rifu al-matn alhafiz shine malamin da ya san isnadin hadisi amma bai damu da matanin ba idan ya san matani ana kiransa al-fasihu idan ko isnadi ya sani a ce musu al amma idan aka ce mutum arrawi arrawi illa iyaka ya ruwaito hadisi tana yi wa jimatan isnadin ba kuma bai san masanin hadisin ba ba shi da kwarewa a kai illa dai kawai ya ba da riwayar hadisi galibi da aka ce al-imam kamar yadda malami ne ya fara to ana nufin malami wanda ya zama jagoran al'umma shine al-imam jagoran al'umma wanda ana koyi da shi shine misali da shugabannin masabobi guda hudu nan al-Imam Malik yana da masabarsa al-Imam Ahmad al-Imam Shafi al-Imam Abu Hanifa kaga manyan malamai da shi al-Imam Isma'il bin Muhammad al-Asfahani ne littafin nan ana so ya baka misali da maganar manyan malamai su ne waɗanda ma suka samu mabiya a tarihi duniya ta ba da shaidar ilimin su domin idan aka ce al'imamu malik ka sani wannan ya kai makura a ilimi tunda yana da mashiya tsawon shekara sama da dubu da yarda idan aka ce al'imam abu hanifa al'imamu ahmad bin Hamdan, al'imam shafi'i waɗannan duka manyan malamai da zamanto goroni wato akan mazhabobin da suke tare da shi yana ɗauko yana so ya faɗin magana yana kai ya faɗi da waɗannan malamai suke na kushe ma mutumin da yake yin korafi akan ilimin bai an riga mun gabatar da magana da da ganin da ake yi da ilmul kala yana kan muji da wannan saboda malamin zai yawaita magana a kan ka ilmul kalam wato shi ne ilimi na korafi yin tsokaci game da al'amarin gaibi mun ba da misali da bayan al'imamu safari wanda ya zo cikin dawami wa anwar shafi na hukumar yana cewa al'ilmu da da diniya an al'adisa al-yaqiniya abinda ake kala, ilmu to shi ne ilimi na kokarin shishigi game da al'amarin gaibi al'amarin gaibi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rufe shi amma mutum ya kokarin sai ya shiga wannan ilimi ta ya ba a yi shiga shi ne amfani da kwakwalwarsa wanda shi ake kira ilmul kalam waɗanda suke riko da irin wannan ilimi su ake kira su ake kira almutakallimu a cewa mutum almutakallim shi ne mai ƙarfin hali ya yi ƙorafi akan al'amarin gai. A tafiya ya kalla mulki a في أسماء الله وصفاته su ne waɗanda suke kishigi game da al'amarin kirki wanda ya shafi sunayen Allah da siffofinsa saboda babu wanda ya san siffar Allah ta baraka wa ta'ala hakikaninta in ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu fa ba mutum ya kokari sai ya shi sai ya sani sai ya yi fassara da kwakwalwarsa wannan shi ake cewa ilmun kalam mun yi magana a kai da irin bayanai da malamai suka yi masana waɗanda suka gabata waɗanda masu ke tare da wannan fahimta kamar al'imamu shahararrani shekwa ahmed yana da littafi al wa nihal ya bayyana tarihi ilmul kadan? yana cewa zamanin al-ma'amun shine abdullah bin harun da rashid na bakwai daga cikin kulafa ubanil abbas wanda ya rasu a hijira ta 2014 kamar shekara 2025 da suka wuce kafin zamanin wannan shugaba na musulmai da ake kiransa al-mamun ba a kan ilmin kalami cikin al'amarin musulmai ba amma a zamaninsa da yake musulunci ya faɗaɗa musulunci ya yi faɗi ya shiga turai ya shiga kasashen gabas to turawa dama can sun daɗe da ilimi na philosophy suna da ilimi na philosophy saboda aka yanzu musulunci da ya yi faɗi ya shiga europe to sai shi wannan shugaban da ake kiran sa al-mamun ya yi umarni a fassara littafai da aka rubuta na philosophy a fassara su da harshen larabci wannan fassara wanda aka yi na littafan philosophers a ilimi na philosophy aka yi shi zuwa da harshen larabci daga nan aka fitar da ilmul kala za ka samu malamai kuma daga cikin musulmai sun yi aron aƙida na philosophy sun garwaya a addinin musulunci fa huwa muhawalat jami'i bain al-falsafa wal wanda dalilin sa aka samar da wannan ilimi da ake kira ilmul kala malamai sun yi maganganu da yawa kamar yadda muke yana cikin addinin wannan na shahar tsani kuma yana littafin darku da haqqi wal naqli da ibn taymiya da su suna ganin cewa ya kamata mutum ya amfani da hankalinsa ta wajen fassara al'amura na addinin musulunci shi ne ibn taymiya yake cewa la kamar karin magana da hausawa kan yi wai shari'a sabanin hankali ba ta kiyaye shari'a ba ta saba mu hankali ba haka yasa ya rubuta wannan littafi wanda yake da mujallar goma sha ɗaya dar'u ta'aru bil aqli wal naql wato hujjoji na cewar hankali bai saba ma shari'a ba sai da ya rubuta littafi mujallar goma sha ɗaya tabbatar da cewa shari'ar musulunci tana daidai da hankalin ɗan adam ka duba mujallar da shafi na 61 yana cewa al-mutakallimun waqafun nazara fi shar'i bi adillati al-uqul fa tafalsafu malamai masu kokarin shiga ilimin gaibi suna kira al-mutakallim asalin al'amarin su shi shi nazari ga da ilimin philosophy da suka ga cewa ilimin philosophy ya dogara ne da tunani ko za ka ilimi na philosopher fahimtar abin da hankalinka bai yadda akwai shi ba wannan abin babu shi da su gaba ɗaya suka da akwai Allah da a tunaninsu babu abin da zai kafa hujjar akwai Allah subhanahu ta'ala na ilimi na zaki wanda kuma babu shakka Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana ko Zahiru wal batin Allah a bayyane yake hujjar ta tafi karfin dan adam ya mutunta fa amma su saboda kafircin ya musu tsanani da zama da Allah ba su kuma musulmai malamai sai ulama ul kalam suka yi aron wannan fahimta ta da suka samar da ilimi mai zaman kansa a gefen musulmai an yadda akwai allah amma duk wani abin da ke dace da hankali ba game da sifofin allah ba za a ɗauka ba kaga su ba sa tare da philosophers sannan kuma ba su tare da asali sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mun yi magana sosai da garafi na fasul Maji. game da cewa akwai wasu nau'ukan ilimi waɗanda haramun ne musulmi ya shiga ilimi ne amma haramun ne musulmi ya nufi daga cikin wannan ilimin akwai ilimin kai. ilimin gaibi haramun ne ga musulmi ya shige duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya boye shi ga bawa to haramun ne ke kokarin sani don ba za ka iya ba ba za ka taɓa iya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam an samu hadisai daga sahabbai kamar misali abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana cewa manzon Allah ya ce tafakkaru fi khalqillah ku dinga tunani game da halittar Allah wala tafakkaru fi Allah amma shi zatin Allah kada ma ku yi tunani a kansa dan kuwa kwakwalwarku ba za ta iya daukan hakikanin ba annabi sallallahu alaihi ya faɗi wannan cikin bayanin Abdullahi bin Umar akwai riwayoyi da suka zo wannan hadisi din kamar misali inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tafakkaru fi zati ba yana cewa tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru ku yi tunani game da halitta amma kada ku ringa tunani game da mai halitta in ka ce za ka yi tunani game da mai halitta shi ne Allah ba za ka iya cimma hakikan da za tunaninka ba zai kai ga samun hakikanin zakin Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin Abdullah bin Abbas shi ma ya zo cikin littafin al-Imam al bayhaqi al-Asma'u wa Sifat kuma Ibn Hajar ya kawo shi cikin Bari yana da 13 shafin 383 ya zo da lafazin tafakkaru fi kulli shay'in wa la tatafakkaru fi zati Allah kuna iya tunani game da dukkan halittar Allah amma shi kanka zakin Allah ta ku yi tunani a kai kuma waɗannan hadisai sun tabbata suna da inganci suna da kyau in ka duba sun sutul sahiha hadisi na 1788 hadisin Abdullah bin Abbas hadisin Abdullah bin Umar kamar Abdullah bin Abbas suna cewa marra annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauce da tafakkurun fi Allah akwai ranar da manzon Allah ya zo wuce wasu sahabbansa ya kama suna tunani game da Allah daga ya nuna cewar suna ƙoƙarin su auna kwakwalwarsu zafin Allah Abdullah bin Abbas ya bada ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce su ya tara suna tattaunawa da al'amari na zafin Allah kuma zan Allah ya ce musu tafakkaru fil khalqi ولا تفكروا في الخارج فإنكم لا تقدرون كذبه ما زال الله يتقوي تناني جميل هالتا أن يأتي كفاني جرم الله أما جميل ذات الله جل سنعي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما الله يتقوي إن كفاني تقوي جل سنعي إنكم لا تقدرون كذبه dan ba za ku iya kimanta hakikanin girman Allah a rafiya ba. zuciyar kuma zukatun kuma ba za su iya ɗaukan hakikanin girman zafin Allah ba ku shi na ba ta lokaci kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta ɗan adam ya tsara maka abin da zai iya yi kuma abin da ba zai iya ba shi ma wannan hadisi na Abdullah bin Abbas ya ga yana da kyau yana silsilar sahiha mujallal da shafin 397 haka mun kawo misali da bayani ibn kafir game da aya ta 43 ta suratul najm wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha hadisin ubay bin ka'ab annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah Allah yake cewa la tikaraka rabbi babu damar tunani game da Allah subhanahu wa ta'ala babu wannan damar don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kulle kofar ilimin gaibi duk wanda ya kokari ya shiga al'amarin gaibi yana ba ta lokacin sa to idan mutum ya dage sai ya san al'amarin gaibi wanda shi ake kira al-mutakallim mai shishigi da kokari ya yi tsokaci akan abin da an kulle ilimin sa akwai bayani kungiya da cikin majmu'u fatawa tana mujalla na 39 yana bayanin dalili shi tana yiwuwa ka ce me yasa aka hana mutum ya yi tunani game da al'amarin gaibi sai ce da an tafsira wa takdira ya kunu fil amsalin masrufa wal maqayi asali in kai kana so ka kwatanta wani abu dan za ka kwatanta wani abu kana kwatanta shi ne da wani abin da ka iya sani idan za a kimanta girman wani abu sai a kwatanta da wani abin da an riga a sani shi Allah subhanahu wataala ba abin da za ka iya kwatanta shi da shi ta ya za a yi ma ka yi tunani game da shi tun da bayi da kwatance wa zalika yakunu fil umuri mutashabiha wa hiya al makhluqat wa amma al khaliq jalla jalaluhu subhanahu wataala fa laysa lahu shay'un shi Allah ba shi da wani abu mai kama da shi wala nazirun fa tafakkurul ladhi mabnahu ala al qiyas mumtali'un fi hasbi idan za ka yi tunani ka ce banin kwatanta abu da wani abu saboda yi abin da ka sani shi ne za ka kwatanta wannan da shi to shi Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ka sani wanda za ka iya kwatanta shi da shi babu shi ka kai ta tunanin ka game da Allah subhanahu wa ta'ala zatin sa wato wahal ce ne kawai da inna ma huwa ma'lumun bi fitra idan aka ce ya za a yi mutum Allah da ibn taymiya yake ai Allah sanin sa dama an halicci zuciyar dan adam da shi zuciyar dan adam gaba ɗaya ba ma musulmi ba shi yasa ake kira musulunci dinul fitra ana haihuwanka ne da sanin akwai Allah zuciyar ka akwai Allah sannan na biyu wa bi dhikri wa bima aqdati an nafsi kaya za a yi mutan Allah sai mu koma ga hadisan manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda Allah ya kace to ga yanda Allah ya in mun dawo alqur'ani alqur'ani ya ce ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kace mu ga yanda kike abin da ya faɗa iyakan nan za mu tsaya amma a akbar da shi an nafsi shi iyakar abin da Allah ya bada labari game da game da zatin la tunalu bi mujarrad at-tafkir wal taqdir har abada ba ka iya samun hakikalin zakin Allah zallan tunaninka zai yi ba ko saboda kwatanta wani abu da ka a nemi na al-ilmi bi nafsi fa in fa innahu allazi la tafkira fi yace shi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda dan adam babu halin yayi tunani game da shi babu halin idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wani abu game da zatinsa me ya kamata mu yi sai mu yarda da abin da Allah ya faɗa zai mu shiru iyakar abin da ya faɗa shi ne kadai za mu iya sani shi ne abin da Allah ya faɗa cewa wala yuhiduna bi shay'in da ilmihi illa bima sha'a Za ka iya samun wani abu na ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama za ka sani to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wani abu game da shi kansa sai mu tsaya ga wannan abin ba za mu wuce ba wannan shine cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan haka sahabbai suka gama rayuwarsu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba da labarin cewa Allah madaukaki yana saukowa ya zo cikin hadisai Allah subhanahu wa ta'ala yana magana Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi dariya duk waɗannan su zo cikin eh, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah daidai rana daya babu wanda ya taba tambayan annabi sai ya rasulullah ta yaya Allah yake saukowa ba kuna zama tuhumar Allah ya zama kokarin ka san abin da Allah bai buɗe ilimin ba wanda shi ake kira ilmun kana kana kokarin kai korafi kai tsokaci akan al'amari na gaibi amma tun da Allah ya faɗa sai ka ce sama na wasu a haka ne Allah subhanahu ta'ala yana sauka iyakar abin min zaka faɗa sahabbai har suka gama zamanin babu wanda ya taba gardama ga manzon Allah akan wannan da aka ce Allah subhanahu ta'ala yana dariya babu wani sahabi da yake ah to Allah yana da baki kenan to Allah yana da harshe to Allah yana da haƙora to Allah yana da fuska irin ta mutane ya aka yi dariya yana da sauki ba babu wanda ya taba tambayar nan babu shi Allah ya yi dariya sabu da ce Allah subhanahu wataala yana dariya shiru iyakar abin da Allah ya so ka sani kenan duk tambayar ka ba za ka iya sanin fiye da haka ba ka yi suka yi shiru salafu salih tabi'ai sun taho haka nan suka yi shiru ba a samu wannan fitina na kokarin auna sifofin Allah da al'amari na gaibi da tunanin dan adam ba sai a farkon karni na uku da hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai malamai suka kama rubutu saboda su aibanta wannan abin da ya fito wanda ka can babu shi ka can babu shi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗo magana kawon sahabi wanda ke tuhuma illa ya gaskanta maganar Allah ya bar abin da Allah bai faɗa ba zuwa ga ilimin Allah shike nan shi ne ya kawo misali waɗanda suka kushe ma a akan al'amarin ke manyan malamai na farko ya ba da misali da su saboda yiwuwa za ka gaskanta idan aka ce ga abin da waɗancan manyan malamai suka faɗa game da irin wannan ilimi ka gama su ku guje shi karanta أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الفقيه في كتابه Ahmad bin Muhammad bin Abdullahi al ya ba mu labari a littafin ya rubuta yace hadathana Abdurrahman bin Ahmad bin al-Hasan akhbarana Abu Abdurrahman al-Sulami Abu Abdurrahman sunansa Muhammad bin Husayn babban malami da daga cikin malaman sufaye na zamanin farko yana ya rubuta littafi a kan tabakatu sufiya in ka duba tarihi ta cikin a alamin nubala na limamu zahir ya rasu watan sha'ban hijira a 410 kafin shekarar ta dubu cikin bakwai rabuwansa ta duniya أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها حتي محمد بن محمود الفقي يا بام ba mu labari في سايتي فيها حدثنا محمد بن عمير الرازي حدثنا أبو يحيى زكريا بن عيوب العلاف التجيبي حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا اشهر بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن عنك الامام اشهر شنو المجران الإمام مالك

asali wannan kalma ce ta gargadi da ka ce iyaku ina nufin uhazzirukum ina muku gargadi wal bid'a game da bid'o'i inji al-Imam Malik ina muku gargadi game da bid'o'i da aka ce al-bid'a jam'u ne na al-bid'atu a ce masa al-bid'a ko a ce al-bid'atu shi jam'i ne na kalma ta al-bid'a ina muku gargadi game da bid'o'i wato kun nisan cin Allah ka samu iya inda sai aka tambayi imamu malik ya aba abdullah wa mal bid'a ya kai don abdullah kuma ne bid'o'i wato kamar ana tambayan waɗanda bid'o'i da kake mana gargaɗi game da su ba kowace bid'a imamu malik yake magana akai ba illa bid'a da ta zama tana da girma a wancan zamani yace ahlul bid'a masu bid'o'i alladhina yatakallamu bi asma'illahi wa sifatihi su ne waɗanda suke ƙoƙarin magana suke ƙoƙarin su yi tsokaci su yi ƙorafi game da sunayen Allah waɗanda suke ƙoƙari su yi ƙorafi game da siffofin Allah wa kalamihi da maganar Allah wa ilmihi da ilmin Allah wa kudratihi da ikonsa waɗanda suke ƙoƙarin shiga cikin waɗannan abubuwa ina muku gargaɗi game da su al-Imam Malik ya nuna cewa hakan bid'a ce saboda ba a san da ita ba ba san da ita ba a zamanin manzon Allah ba san ta ba a zamanin sahabbansa zamanin ai ba a sani ba sai daga baya wannan ilimi ya bayyana shi yasa ya ce masa tabi'a haka mutum ya kokarin wato sai ya kutsa ilimi na sanin gaibi game da sunayen Allah sifofin Allah maganar Allah ilimin Allah kudurar Allah ya zama za ka auna da hankalinka Imam Malik ya wannan bid'a ce amma na farko ba san da ita ba shi yasa al-Imam Malik yace wala yasutuna amma sakata anhu sahaba ba ka yi shiru game da abin da sahabbai suka yi shiru wa tabi'una lahum da tabi'ai da suka biyo bayan sahabbai wato waɗanda suka biyo bayan su ke hisanin um, waɗanda suka ji su kyakkyawar biyayya su ma ba su haka ba kaga sahabbai tabi'ai shiru suke idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yayi dariya ko yana dariya sahabai suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dariya ko ko yana dariya sai shi ya aka yana da babu wannan tambaya sai shuru shine Imam Malik ya ce wanda bai yi shuru ba yayi kokari sai ya kuta to wannan ya shiga bid'a ne yana cikin sharh sunna na Imam da mujallal na farko shafi na 117 sai hadisi na 19 قال wa akhbarana abu abdurrahman al-sulami shi da wannan malami wato ya daga ba su labari kala samitu abul ce na ji abul walid hassan bin muhammad al-faqi yaqul yana cewa samitu muhammad bin ishaq bin khuzaima yaqul ناجي محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول yunus bin abdul a'la yana cewa ataitu shafi'iyya akwai ranar da ta taho da imamu shafi'i kaga ya bamu misali da imamu malik kai ka tabbata imam jagora na makaba yanzu kuma zai bada misali da wa imamu shafi'i shi ma ka san jagora su ake kira al'imma jagorori na na masabobi wannan malamin yace na tafi wajen al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi kamar Allah ta tabbata a gare shi بعد ما bayan hafsun ya yi magana da alimamu shafi'i ma kallama ku hafsun ilfard bayan hafsun ya yi magana da alimamu shafi'i ta alimamu shafi'i wato wani abin da kamata mu sani shi wannan hafsun sunansa abu yahya asulil fardu al-mu'tazil yana daga cikin masu irin wannan wato aqida ce yana aqida ta shi itizal shi ma mutumin misali kan sa imamu shafi'i mutumin misali suna ɗari guda da shi aqidar wannan malamin hafsun al-fardu yana ce yaqulu bi khalqi al ya ce al-qur'ani halitta yana cewa alqur'ani halitta ne alqur'ani ba magana Allah halittan Allah ne me yasa yake faɗin haka wai aqidar su ita ce tsarkake Allah domin idan aka ce alqur'ani maganar Allah ce kamar ana kamanta Allah da halitta ne ko za ka ce Allah bai magana idan aka ce Allah bai magana an tsarkake shi daga wata siffa ta halitta kaga yana daga cikin abinda shi malamin da ke so ya tsawatar mana kada mu yi amfani da hankulan mu ta wajen shiga wata siffa ta Allah hoto wataala idan aka ce Allah yana magana Allah yana magana sai ka shuru. karka karka koma tunani ne Allah yake magana da harshe da Allah yana magana haka yadda ko da aka sai da yadda Allah yana magana kan hoto amma su sun da saboda haka suna so su tsabtace su karkace zatin Allah subhanahu ta'ala kada a kamanta Allah da halitta domin magana sai an sani halitta ke yin magana kuma magana da baki ake yi magana tana tabbata ga mai harshe da sauti da wane ne Bai ya kamata a tsarki Allah ya ce to a'a alqur'ani ba maganar Allah ba ne halittar Allah wanda zai magana a cikin kafin na kai kana fahimta kalamin fi masail sifat akwai sifofin Allah da yawa waɗanda suka musanta su aqidar su ka al-ibtizal kaman tarkace Allah subhanahu wa ta'ala to da ka tarkace Allah yana saukowa cikin wannan hadisin da ke tare shi na Allah zai sauka ai sauka na ne jiki ne an kamanta Allah kenan da halittar ne halittar Allah ita ce sauka ita ce hawa da za a ce Allah yana sauka wannan haramun ne shi ne abin da malamin da ke karanta da mu sahabbai da suka ruwaito waɗannan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa babu wani sahabi da ya inkari da manzon Allah babu wani sahabi da ya aula maganar manzon Allah da fakirar ko da hankalinsa sam'an wa ta'a abinda ka iya ganewa abinda baka gane ba sai ka bar ilimin ka ga Allah subhanahu wa ta'ala amma su aqidu su ba haka bane kuma daga lokacin da musulunci ya isa ga turai daga wannan lokaci ne aka fara samun wannan tunani ya shigo ga malaman musulmai tunani irin na filosofa ne filosofa ba shi da iyaka yana iya tunani game da komai ko da ka shi abinda kwakwalwarsa ta nuna mar shi ne gaskiya kawai mu Shafi'i ya yi mukabala da wannan malami ne hafsu lil fardu al'imamu shafi'i ya yi mukwabara da shi duk suna garin misra kuma malaman da suka bayyana wannan mukabala suna da yawa akwai al'imam muhammad bin hussein al'adurri al'imam al'adurri shekarar sa dubu saba'in da tara rabuwansa da duniya yana da littafi al'ibanatul kubra wannan littafin yana da muhimmanci waɗannan littafai waɗanda malamai suka rubuta a zamanin farko suna da muhimmanci da aka ce al'ibamatul kubra lokacin da aka rubuta kada su ibnu taymiya kowa ba a haifi kakannin su ba ma ba a haifi ma kakannin su ba kaga ana magana shekarar sa dubu da saba'in da tara rabuwansa da duniya har rubuta littafin al'ibamatul kubra wannan littafi ya bada labari labarin da almajirin al'imamu shafi'i daga cikin almajiran al'imamu shafi'i akwai wanda ake kiransa arraji ibn sulaiman al-mu'azzin صاحب الإمام الشافعي الرجيء بن سليمان المؤذن يتكلمت الشافعية رحمة الله عليه وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد وكان الشافعي ناظره بحضرة وال كان لمصر الإمام الشافعي يعني مقابلة لشيء وإنما لم يدعك كرة حفص الفرد dangane da cewa alkur'ani maganar Allah ne ko ƙura'a halittar Allah ce kuma lokacin da aka yi wannan mukabala akwai gwamnan misra a gabansa a kai mukabala ku shafi ifin munabara al'imamu shafi bayan ya kafa masa hujjoji akan cewa alkur'ani maganar Allah na halittar ba ce alkur'ani maganar Allah ne ba halittar ba ce Limamu Shafi ya kafa masa hujjoji da dama Ya ci akan wannan da tasa shi alimamu Shafi ya ce kafarta wallahi allazi la ilaha illa huwa na ranta da Allah wanda babu abin da ya tantanta a bauta masa kwace shi ka fita daga musulunci da alimamu Shafi saboda ka ce alqur'ani halittar Allah ba maganar Allah ba sun makamu wa saboda ka fita shi daga wannan taro aka wasu sannan akwai malami da wanda shi ma ya da labarin wannan mukabala din shi al-Imam Abu Qasim Zubatullah ibn Hassan al-Lalakai al-Imam al-Lalakai shekara ta 2021 rabon sa da duniya yana da littafin sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa shi ma a littafin sa wanda kullu tafanna ana samu suna na kasuwa shi ma ya ba da labari da almajirin Shafi shi ne a Abu Suleiman al-Muqaddim yana cewa kai akai su yau mai." wata rana na je wajen al'imamu shafi'i Faktu haftanin farda kharijan min ilmi ina isowa ga wannan malamin haftanin fardu ya fito daga wajen al'imamu shafi'i da na shiga da nake tambayar me ya faru sai aka sanar da cewa ai haftanin fardu yana cewa innal qur'an makhluqun ai alqur'ani halittar Allah ne kuma maganar Allah kama da shafi al-imam shafi ya ce wallahi kafarta bi al-azim na rantsa da Allah ka kafirce ma Allah ne girma tun da kace maganar Allah da alqur'ani halittar Allah ce ba maganar Allah sannan akwai alwalid bin jarud wanda shi ma ya bada labari har yanzu da al-imam shafi'i yace da kana hafsul al fardu ala shafi'i fa kallamahu thumma kharaja ilayna shafi'i bayan yi wannan mukabara al shafi yi da hafsun al-imam shafi'i da ya fito da yake gaya wa almajiransa tana ce musu an yalqa Allah al-abdu bi zunubin mithla jibali tihama al-imam shafi'i ce, da a ake mutum zai tashi a lahira zunubin da ya yi Allah ya kai yawan duwatsun hama. zuwa zuwa duwatsun kihama su ne duwatsun makka zuwa jidda har zuwa kusa da yaman kaga duwatsu ne masu yawa su ake kira jibalul kihama al-imam shafi ya ce da za ka yi zunubin da ya kai yawan zuwa duwatsun da ke makka zuwa duwatsun kihama ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala da irin waɗannan zunubai khairun lahu min an yalqahu fi kitabi harfin mimma alayhi hadha ar-rajul wa ashabu limamu shafi ya ce wallahi ya fi maka sauki a ka haɗu da Allah kana tare da harafi ɗaya na irin abin da wannan malami da makamantansa kike kudurtawa game da alkur'ani ja limamu shafi kaga abin hadarin sai da girma kamar da limamu malik ya faɗa a baya yana cewa bida ya ce uh, girma to babu shakka limamu Shafi ya kasa wannan malami saboda ya ce alkur'ani halittar Allah wannan babu shakka kuma akwai riwayoyi da al bai haƙi domin al bai haƙi da cikin malaman da suka fi ba da labarin al shafi. Shafi'i in ka duba sunan al-Kubra ya kawo maganganu da yawa game da al shafi Shafi'i akan manaqib shafi akwai almajirinsa da ake kira Abu shu'aibin al-Muslim wanda shi ma ya ba da labari almajirin al shafi. أبو شعيب المسلم التي حضرت الشافعية محمد بن إدريس وعنده يوسف بن عمري بن يزيد وعبد الله بن عبد الحكم في منزله التي ناهلت في مجلس الإمام الشافعي يي مقابلة الوقتين wato a gidan imamu shafi akwai gwamna ya halarci gurin sannan akwai wasu malamai da suke gurin su kirga su da kala alaihim hafsun lil fardu lokacin da hafsun ya shigo wannan guri shi hafsun yana da wannan aqida wato na yin kokarin korafi game da al'amura na gaibi kuma kai ka ce ta cewar Allah yana magana ba su da hakan ba saboda ai kamanta Allah da halittarsa wa kana mutakalliman munaziran wa qala yusuf lokacin da shi wannan malamin hafsun ya shigo sai ya cewa shi daga cikin malaman ma ta kula fil qur'an kai ne zaka ce game da Al-Qur'ani? sai ce kalamu sahi laysa indi ghayru hadha shi hakku da shigo saboda izdilanci yake tambayar malaman da ke tare da imamu shafi kai da zaka ce game da alqur'ani da to ne a fahimta ka Al-Qur'ani maganar Allah ne shi kanan na tsaya to amma bai tsaya ba sai fito kai ba daga kan wannan malami na farko waje alu ya nuna ala shafi sai kowa aka ce kai ba sai ya nuna imamu shafi da shi ne babban malami kai ba sai nuna limamu shafi kabbala hafsun ne fardu ala shafi ko da sai hafsun cikin kare a limamu shafi sai sai masa inda su yashi nuna alika na ga kowa na tambaya yanzu da alkur'ani sai ya nuna min kai to malam me za ka ce ta limamu shafi ya ce ta haza anka wanda ya kawo a ƙarshen wannan baji wannan tambayar taka ta bilayinta lam yazan bihi ya nace kan imam shafi yayi magana fa kada da shafi ta malik kan imam shafi yace ma ta kulu anta fil qur'an duk kana tambaya game da alqur'ani kai ne ya fahimta ka game da shi kada sai ce aqulu innahu makhluqun ni dai ina cewa alqur'ani halittar Allah ne imam shafi yace min aina kuntu ta ina ka samu haka قال يقرأ حجوجي الإمام الشافعي فلم يزل يحتج عليه bai gushe ba yana ta kafa mara hujja da annahu kalamun lahi gairu makhluqin alqur'ani maganar Allah ne ba halittar ta bane hatta kafahu shafi ya kiyarda karshe ta limamu shafi ce to lalle ka kafar cikin da hujja ta tabbata gare ka wanda malamai da yawa kamar da muka ce sun ba da labarin wannan mukabala da aka yi shine inda malamin da yake ba mu labari aka yana cikin tarku ta al-aqli wal naql na al ibn taymiyyah Eh, farkon musallan ana musulmi fatawa misalin da shafin 348 أنا شوى كذلك الشافعي لما قال لحفظ الفرج حين قال القرآن مخلوق حين قال القرآن مخلوق قال الشافعي حفظة الله العظيم Lokacin da yace alqur'ani hakikar Allah Imam Shafi yayi kokarin ya kafa maka hujja akan cewa wannan fahimtar kuskure ne yake yarda dan shi sai al-Imam Shafi'i yace to ka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kashe babu shakka al-Imam Shafi'i yayi muqabala game da matsala ta aqida shine a da farko ke kamata mutum wanda abin da malamin nan littafin da yake kokari ya tabbatar mana yayi muqabala abin da shafi matsaloli na aqida a littafin waɗanda suka ba da labari almajiran al-Imam Shafi'i akwai Ismail bin Yahya al-Musani كان كما المشرع الإمام الشافعي أبو الربيع بن سليمان المؤذن أبو شعيب المصري أبو الوليد بن الجارود الفقي في مصاحب الشافعي كتب سير أعلام النبلاء الإمام الصحابي المجلد الأمة الشافعي لشافعي فتياكا وإبتالي لكن أبو إبراهيم بن خالد أبو ثوري أبو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم sun ba da labarin mukabar da imamu shafi ya yi saboda ya tabbatar da cewa aƙida ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam aƙidar tabi'ai ita ce idan aka samu wani bayani game da Allah kakkan ta wannan magana kuma kar a yi bincike a kai Allah yana magana ka gaskanta Allah yana magana ya yake magana aka da iko shiru saboda Allah bai yi magana bai yi bayani ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai bayanin sa ba bayan da za a yi samu amsar shi imamu shafi yana cewa markata ahadun jin kalami ta aslaha duk wanda ya yi riko da wani aƙida ta korafi akan al'amura na gaibi ko ba zai kai labari ba zai tsira ba saboda halaka ce babba yana cewa lau aliman nasu masu kalami wal ahwa lafarru minhu kama yafirruna min al-asad da mutane sun san haƙari wanda yake tattare da shishigi game da al'amarin gaibi da mutane sun guji wannan shishigin kamar yadda ke gudun zai imamu haƙi ya kawo bayanin wani malami da ake kansa muhammad bin ismail as-sulami yake cewa mariba shafi'i da bisara al-imamu shafi'i ya samu rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani a nan bisara din Hali hadisu min hufiha wanda dukkan majiransa sun yanke tsammanin al'imam shafi'i zai warke kamar misali ana ganin cutar ajali ce saboda haka ba labari ya yadu sai almajiransa gaba ɗin suka sun ma afaka daga can can da baya al'imam shafi'i ya farfado yana suna ya farfado wa kullum ya kullahu saboda murnan ya farfado sai kowa yana kokari ya gane al'imamu Shafi ya dawo hankalinsa sosai sai man ana a shiga su malam waye ni fa yujibu wa al'imamu Shafi sai ai kai ne wani hatta qala lahu hafsun kowa yana tambaya hafsun al-Farsi shi ma ya zo gure hafsun din da al'imamu Shafi ya muqabala shi ma ya taho man ana ya Abu Abdullah waye ni ya kai baban Abdullah sai ce anta hafsun al-Farsi ai kai ne hafsun al-Farsi da yake la hafizaka Allah wa la ra'a bana maka addu'a Allah ya kare ka bana maka addu'a Allah ya kare rayuwarka wala kallaka ba an ta tuba min ma an ta ce sai in ka tuba ka bar wannan abida ka duba da Imam Shafi yana gaban mutuwa amma yana nuna kyamarsa ga wannan malami wanda yake shishigi game da al'amarin kai saboda ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ba shi kadai ba hatta al-imamu Ahmad bin Hanbal babu shakka labari ya tabbata shi ma yayi mukabala game da al'amari na aqida kamar da al-imamu Shafi'i yayi al Ahmad bin Hanbal shi ma yayi shi bai shafi dukkokin ah, Allah abin da ya shafi cewa alqur'ani maganar Allah ne ba halittar Allah ba shi ya shafi ganin Allah a lahira yana daga cikin abubuwan da aljahaniya ba su yadda ba a ga Allah ba waɗannan malamai sun yi ƙoƙari kare aƙidar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka wada wannan hadisi lokacin da Yunus bin Abdul A'la yace a kai Shafi'iyya rahmatullahi alaihi har kuma kallamahu Hafsun al-Ard na taho ga al-Imam Shafi'i bayan Hafsun al-Ard yayi magana da shi haka yana nufin bayan sun yi wannan mukabada kenan sai na taho ga limamu shafi fa kala sai limamu shafi ya ce kibta anna ya aba musa abu musa ka fa ku gare mu wato ka dade rabo da muganka ga limamu shafi kibta anna ka fa ku gare mu wato ka dade ba muganka ba aba musa wato shi da ainihi. alkunya da shi wannan malami yunus bin abdul a'la amma shi al-imamu shafi al-kunyarsa ita ce abu abdullahi al-qurashi kuma kaga shafi sannan sai al'imamu shafi iya ce laqad talatu min ahli al-kalam ala shay lalle na leka na leka game da wani abu sai shafi wato ilimi na shishigi game da kai ne ilimin korafi akan al'amuran na kai da shi ne ahlul kalam ne ahlul kalam ga malamai da suke irin wannan korafi tun da ƙarshe da ta bayyana limamu shafi ta yana karanta da suke mai hujjar waɗanda suke shi ji game da al'amari na kai ɗin nan ya ce na tsinkaye abubuwa wallahi na rantsu da allah ma wa hamtu hukar ban taɓa tsammanin irin wannan abin da na gani ba kamar misali kai ne za ka yi mukabala da wani haka za ka yi ƙoƙarin karanta abubuwa da suka shafi ilimin ka ko hujjojin da ya dogara da su in ga in za ku yi muqabala ka kai da zaka fito masa al-imam shafi'i kasancewar al fardu yana ƙoƙarin muƙabala da shi ko za ka sai ya dinga nazari game da hujjoji ko ahlul kalam ahlul kalam su ne wanda ke ƙoƙarin shiga al'amarin gaibi yace da na karanta ya ce wallahi na tsinkaye abin da ban taɓa tsammanin ɗan adam zai faɗe shi ba kuma haka misali a nan shi ne ba za ka tafi ka karanta littattafai na philosopher a matsayinka na musulmi na aƙida wallahi ke kayi mamaki kace ashe ɗan adam zai iya faɗin irin wannan magana saboda za ka ga maganganu marasa kyau game da Allah subhanahu wa ta'ala dan mutum ya shi ba imamu shafi ya ce ban taɓa tsammanin irin wannan magana za a yi ba saboda za ka ce wani an yi misalan mar'u da za a jarabci mutum jima na an anhu zama yana aikata abin da Allah ya hana misali da mutum zai samu jarabawar zina ko shan giya ko wani abu Kala shirka jilba in ce ba shirka ne da Allah ba duk wani zunubin duniya da ka sani ya imamu shafi inda za ka samu jarabawa da ita ta kasa bai khairun lahu min an yubtala bil wannan zunubin wallahi ya fi ka sauki akan ake amma jarabawa da akida na tsokaci game da al'amura na kai saboda ka yi sa malamai suke kawatan mana dangane da karanta duk abin da kafin su bakwai yana da haɗarin gaske saboda irin waɗannan maganganu na manyan malamai da su yi magabata domin ba ka da uzuri ta sashen tafsiri ba ka da uzuri na zagin Allah subhanahu wata'ala ba ka da uzuri na karyata Allah tabaraka wata'ala ba ka da uzuri na shishigi game da abin da Allah ya boye iliminsa ba ka da wannan uzuri shi sa malamai ke cewa nisantar ilimin shi ne mutum ya cewa da shekara kamar ka tsare الإمام الزهري اللي كان شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة المجلد الذي شاهد ريفيو ده 74 ya ba da misali wannan kaga shi ne littafin na ya kawo mana misali ne da mutum biyu al'imamu malik da al'imamu shafi da iyaka amma in ka dubi littafin eh, sharh usul itikadi ahli sunnah wal jama'a akwai misali da aka kawo da malamai da yawa akwai isma'il bin abi uwais wanda dan uwa ne ga al'imamu malik al'imamu malik kawunsa al-imamu malik kawun wannan malamin ya da labari ya ce yato kali malik ibn anas wa jama'atul ulama fil madina na ji kawuna al malik da wasu malamai da suka shahara a garin madina game da al-qur'ani al malik zakarun qur'ana fa qalu al malik da malaman madina gaba ɗaya suna cewa kalamun lahi wa huwa minhu alqur'ani maganar Allah ce daga wajen Allah take wa laysa min Allah shay'un makhluq babu wani abu da ya fito daga wajen Allah sannan kuma ya zama halitta Ba maganar Allah ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani ba halittar Allah da shi wannan malamin Isma'il ibn Abi Uwais sai ya kawo labarin Abu Muhammad Yahya bin Qasim al-Muqri yace kuntu inda Malik ibn Anas kanaka 80 wa hijira na da shekara 68 na kasance ina wajen al wani Malik أتاه رجل والمسلم يزوج إمام مالك فقال فيه يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق كم إمام مالك baban Abdullahi ne za ka ce game da wanda ke korafi ai alkur'ani hadisan Allah ne kada sai Malik ce kafirun zindiqun uqtulu Imam Malik ce ai duk wanda ya yace alqur'ani halittan Allah ne kafiri ne babban munafiki ne hukuncin kisa ne a kai ji Imam Malik قال أبو muhammad shi wannan malami Yahya bin Khalfi bin Khalaf al-Muqri yace fagalu ba talika alayya an tabbata Imam Malik cewa ta tayi min sauri an ta yi min nauyi yace sai na sha kamara sai na samu tafiya ya bar Madina ya ko ina da su misra saboda tambaya ta akan addinin Allah ka su misra sai na taho misra falaqitu Allah bin Sa'd sai na hadu da Layth bin Sa'd wanda sa'an al-Imam Malik ne kamar yadda Imam Malik ya shahara a Madina haka kuma Imam Layth bin Sa'd ya shahara a Misra kana so ya ji ne al-Imam Layth sai fada ka kullu sai ya abul Harisi ma ta kulu fi man qala al-Qur'an makhluqun me zaka fada game da mutumin da ke cewa alkur'ani halittan Allah ne amma kafin ka bani amsa bari ga maka su lahu alkalam da kana inda mali da mu da shi ba kuma haka ake so ba akwai masu tambayar jin baki ba ke ne. bane kuma za ka ce kafin ka bani amsa bari ga maka gaskiyar magana na tambayi imam malik ga amsa da ya bayar za da kafiru imam malik ce duk wanda yake alqur'ani halittan Allah ne kafiri wannan maganar ta min nauyi saboda haka yasa nake son kai ka gaya ne wanda yake alqur'ani halitta ne ne hukuncin sa da ce shi kafiru kamar da imamu bari ke fara shi ya kafiri falaqitu ibn lahi'a saboda haka sai na hadu da wani malami ne da ake karanta ibn lahi'a fa qultu lahu mithla ma qultu li layth bin na magana masa na tambayi imam malik na tambayi sai bin sa'ad da amsa da suka bani wa hakaitu lahu kalam makala shi ma wato ibnu zakira yake kafirun ai duk wanda yake alqur'ani hadisin Allah ne kafiri yace to na gama da bita saboda haka sai sake hawa dabba yace fa akai kuma ka kai ko maka kuma daga daga Madina Misra ta koma maka falakitu Sufyan bin Uyayna sai na karar da Sufyan bin Uyayna wa da kuka kalamar rajul na ba shi labarin maganar wancan wanda ya tambaya ga amsar da aka bayar na tafi misra yanzu na zo gurinka ku kala sai ce ne. duk wanda ya ce alqur'ani hadisar Allah ne ba maganar Allah bane kafiri sun mukallin kufa na ce to barin balla sai ka kufa ira kalakitu Ababakar bin ayyash nan ma da sai na haɗu da abubakar bin ayyash nace masa ma ta kulu fi man yaqulu alqur'anu makhluqun ya za ka faɗa game da wanda ke cewa alqur'ani halittan Allah ne wa hakaitu lahu kalamar rajul na ba shi labari tun da kamtar da aka yi wa Imam Malik har zuwa tafiyar da ne zuwa Misra zuwa Makka fakala sai ce kafirun sai ce kai tsaya maka Abubakar bin Ayyash yace man lam yaqul innahu kafirun fa huwa kafirun ka daina ma wanda kanka ai duk wanda bai ce mutumin da ya ce alkur'ani hadisan Allah ne bai ce masa kafiri ba to shi ma kafiri ne ai kace to sai na bar nan falakitu ali ibn asim kana hadda ali ibn asim da husayn fa qultu lahum na ga ya musu wa hakaitu lahum kalam ar-rajul qala thumma amsatu kabani kafir na hadda abdullah ibn idris abu usama يجد عبد بن سليمان الكلابي ويحيى بن زكريا الإمام وكيع فحكيت لهم نباس الأباري وقالوا كوا يجي كافر نحضر عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق البخاري الوليد بن مسلم فحكيت لهم الكلام ثم نباس الأباري وقالوا كلهم كافر كوا أمطر بلاتي ثم مسلم يجي القرآن حديثا الله هذا مسلم كافر kaga manyan malaman duniya su ne al'a'imma su ne al'a'imma abin da suka faɗa nan saboda in ka ce alƙur'ani ba maganar Allah ba ne ka yi ƙoƙarin shigar da tunaninka cikin al'amarin gaji ne ne al'amarin gaji Allah ya gaya mana cewa alƙur'ani maganar sa ka yi ƙoƙarin ka san yaya Allah yake magana wanda ba za ka iya sani ba maganar Allah ne ka ta Allah sai ka yi shiru to amma ka yi ƙoƙari ka auna da ƙwaƙwalwarka saboda ka ce ka bar farkin manzon Allah ka bar farkin sahabban manzon Allah ka bar farkin tabi'ai tabi'u tabi'i Allah mu da kuke musu rahama Ibn Rajab shekara da ɗari shida da arba'in da hudu rabonsa da duniya da tafsirin suratul fatir yana cewa wa amma ahlul ilmi wal iman fa ya'lamuna anna dhalika kulluhu mutalakkan mimma ja'a bihi ar-rasul duk wani masani a tarihi duk wani mai ilimi mai imani yana sanar da cewa babu abin da za ka iya samu game da Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da za ka iya samu game da ilimi dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar manzon Allah inda ba ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam bace to bayan da za a yi ka samu kuma gaskiya ne bayan da za a yi ka san Allah sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa anna ma ja'a bihi min dhalika ar-rabb fa huwa al-haqqu alladhi la mabida alayhi fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa game da Allah to shi ne fa gaskiyar da babu kari a kai babu kari a kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi magana game da Allah su babu wanda zai masa gyara babu shi wala a dole an kuma babu yadda za a yi ka kauce ma wannan abin da manzon Allah ya faɗa ka samu wani malami wanda ya fi annabi sallallahu alaihi sallam. ba zai yi ba babu malamin da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wa annahu la sabila li talaqi al-huda illa bi wajibi ne ka sani babu wata hanya da za ka iya samun shiriya sai fa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya aiko mana wa annahu laysa fi kitabillahi wala sunnati rasulihi sahiha ma zahiruhu kufrun aw tashbihun aw mustaqil wajibi ne ka yadda? duk abin da Allah ya faɗa cikin alqur'ani gaskiya ne babu babu rikitarwa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi gaskiya ne babu wani abin da ba gaskiya bane بل كل ما اثبته الله لنفسه هناك كل ادله ان لا يتفكر ما رانك او اثبته له رسوله كما هو يتذكر ما الله سبحانه وتعالى فانه حق وصدق فانا اهل ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجي الله ينا صفوه يجي الله لا لا الله بيصفوه حتى كده الله عليه وسلم وان لا منا كيف هو النبي الله idan abin sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan sahabbai su kama bakunan su su yi shuru me ya kamata gare ka shine abin da Imam Malik ya faɗa cikin littafin da muka karanta mutumin da duk ba yi shuru game da abin da sahabbai suka yi shuru ba to zai fada halaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana saukowa nan Allah yana saukowa shikenan kar ka fara tunanin yaya zai sauka ba a tuhumar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ka gaskanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke da jarabawa gare mu jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana saboda haka tun da muke yarda za su gaskanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka shiga ruhani ta yaya za a ci an akwai azaban kabari bayan rai ya riga ya fita wanda ko ka da mutum ma ba zai ji zafi ba kaga sun fara auna tambayar kabari da hankalinsu ko da ka karshen ta ba suka ce duk wani hadisin da ya yi magana akan kwanciyar kabari akwai azaba akwai ni'ima ƙarya ne haka sun kare ta mamman Allah saboda aiki da kwakwalwarsu abinda annabi ya faɗa ya sun yi amfani da kwakwalwarsu idan ta dace kwakwalwarsu ba za su ɗauka, idan ya saba ma kwakwalwarsu ba za su ɗauka ba Allah ka gare ko da ka duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in kaji wajibi ne ka tafkanta Allah ka tafkanta manzon sa kama anna Allah ya kafa mislihi shay'un fi zatihi wa kadhalika fi sifatihi ka yarda cewa babu abin da yake kama da Allah ta zatin sannan babu abin da ke kama da Allah ta siffofinsa za ka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa ko za ka gaskanta Allah tabaraka wa ta'ala maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam amma kayar da babu abin da ya yi kama da Allah. ka baka kamanta Allah cewa da aka yana son kowa ba ka kamata tashi da halittunsa amma ya zama dole ka gaskanta maganar manzo tunda ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala yana son kowa Allah yana dariya Allah yana magana ka gaskanta maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Ibn Rajab yake wa ma ashkala fahmuhu min zalika abinda ya rikice maka fa innahu yuqalu fi fihi ma madaha Allahu ar-rahman bi Allah ya faɗa mana a cikin suratul Ali Imran aya ta 7 Allah madaukaki ya ce wa rafiquna fil na yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina Waɗanda suka yi zurfi a ilimi idan sun ji wani abin da kwakwalwarsu ba ta gane ba su ce mun dai yi imani da shi da wanda muka gane da wanda ba mu gane ba da wajen Allah ne haka Allah ta baraka wata ala ya faɗa mana cikin alkurari saboda haka abin da ma ka gane ba ka gaskanta Allah ka gaskanta manzon sa ka bar ilimin abin ga Allah baraka wa ta'ala wa ma amara bi rasulullah fi mutashabihi fi mutashabihi al-kitab annahu yuraddu ila alimi abin da ka ji hadisin manzo ya zo da shi wanda kwakwalwarka ba ta kai ganewa ba ko abin da ayar alkur'ani ta kawo wanda kwakwalwarka ba ta kai gane shi ba sai ka ce Allah shi ne ya bar mu kan wannan ashin amma kai wajibi ne ka kankanta wallahu yaqulu al-haqqa wa حديث نبوي قال وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي حتى أبو عبد الرحمن السلمي هذا ملاباري أخبرنا أبو القاسم بن آه، مكويه البلخي حدثنا حاتم بن رستم النوس للجامع نوح بن أبي مريم أبو إسمة القرش شيخ نوح للجامع قال قلت لأبي حنيفة yanzu za a kawo mana imam ya fara kawo imamu malik ya kawo al'imamu shafi'i ko ya kawo al'imamu abu hanifa Ma da jera su ba da jera su ba domin in za a jera su waye na farko shi na al'imamu abu hanifa wani abin da za ka lura al'imam abu hanifa a ranar da ya rasu aka haifi al'imamu shafi'i ranar da ya rasu aka haifi al'imamu shafi'i amma kaga ya fara kawo maganar al-Imam shafi kafin al-Imam Abu Hanifa idan ana maganar al-Imam Abu Hanifa shine farko kafin al-Imam Malik sannan al-Imam Shafi'i sannan al-Imam Ahmad bin Hanbal cewa zamanin nan nasu a kurkusa amma al-Imam Abu Hanifa yana gaba da al-Imam Shafi'i ya kawo maganar ta shi ma al-Imam Abu Hanifa sunansa An-Nu'man bin Thabit al-Taymi An-Nu'man bin Thabit al-Taymi yana cewa ma ta kulu fi ma a hadasan nasu min al kadami wal a'rabi wal ajtami kan da imamu abu hanifa shi wannan malami nuhu jami nuhu bin abi maryam yace qultu li abi hanifa ni ne na kan da imam abu hanifa yace malam da zaka faɗa game da abin da mutane suka kirkiro saboda ya kan babu shi an kirkiro wani sabon ilimi min al-kalam ilimin shishigi game da gaibi shine ilmul kalam ai shishigi game da gaibi wal a'rab wal adlan ana bada misali da jikuna da kuma halaye a bada misali da jikuna da halaye kamar da mun yi magana a kansa a baya suna suna la'akari da wannan da cewar idan abu ya zama hali ne ba za a ce za a yi hukunci shi ba wanda mun bada misali da shi shi ne idan ka ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa babu abin da ya fi nauyi a cike ne a ranar kiyama kamar halayen kwarai daga ce hali halayen kwarai ai ba abu ne wanda yake jiki ba ne bare a dora a kan ne har a gane nauyin sa ko da wannan hadisin ma ƙarya ne kaga sai amfani da hankalin ku sai amfani da hankalin ku manzo Allah yake akwai mizani da za a auna ayyuka kace wanda yake sikeli ne za a auna aiki sai aikin mutum abu ne wanda ake suranta shi ba jiki ba ne ba jiki ba ne wanda za a gani ne a tsora a kan su kere ta aka cewa da ya yi zina shin zina halitta ce ba laifi ne ya yi ko to laifin nan ya za a yi a tsora shi a tsiri kaga sun yi amfani da kwakwalwa saboda haka suka ce babu ma ne a ranar kiyama Allah ka tare wannan musiba ce suna ba da misali da al'arab abin da zama halaye ne wal ajisam da abin da ya zama jikuna ne ta فقال abu hanifa ya ce يتي مقالات الفلاسفة yana gaya ma Nuhu bin Abi Ya kaga waɗannan maganganu ne asali na filosofa alaika ahmad Na haka yana baka shawara da riko da labarai da aka samu daga manzon Allah wa tariqati sab yi riko da tafarkin magabata na kwarai kai kaje wannan sabon ilimi da ya shigo ma duniya wa iyyaka wa kullu muhdatha ina gargadinka game da kowane abu da aka kirkiro shi fa inna hadira saboda yana zama bid'a bid'a kuwa yana kai mutum Allah ya kare wannan kaga bayanin Imam Abu Hanifa ke Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i wanda in ta yi magana su ne su jagoran addinai gaba daya jagoran addinai wato tashin wato shari'a حياة وجاءتي ما مذهبر مالك مذهبر الإمام أبو حنيفة مذهبر الإمام الشافعي مذهبر الإمام أحمد بن حنبل وإن الله لمن قال أبين دكتور فلا جميع حتى إن جديئة الدين المسلم الله كمان أتكلم يقولوا بالكتاب ابن تيمية رأيه كتاب النبوة ونلتهي ولا لا شفينا تاريخ الشرنة يتي وقد بينا أما ذنب الشافعي لكلام حق وأمثاله إنما كان في إنكار اتفاق والأفعال المبني على دليل الأعراف اللي كان الإمام الشافعي يموت أنت كان حفص للفرد إذن فهو سرد الإمام مالك إذن مجنة الإمام أبو حنيفة saboda inda suka shigo da shi wato sabo ne ga addinin musulunci musulunci bai san da shi ba ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da cikin majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafin dari shi da goma sha a kaki fi haza أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم suna cewa shi Allah baya magana saboda ita magana halitta ke yi da aka Allah yana magana an kamanta Allah da halitta saboda haka ba za ce Allah yana magana kaga an karyata Allah kamar yadda ibn kai jobiya ya magana a kai shi ga fasul mahdan yana musallar da bishafin ɗari biyar da ashirin da hudu kuma wannan aƙida tana nan har yanzu tana tare da sufaye shi ko za ka ji ana cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala baya magana suna musanta cewa Allah yana magana da za a ji da kulle har yanzu sufaye suna da wannan aƙida kuma aƙida ce wanda malamin da yake mana magana tun zamanin farko su al'imamu abu hanifa al'imamu malik al'imamu shafi sun tsawatar a kai وقد هذا الاسم في عرف من الناس مختص من خرج عن ديانات الانبياء اخري واتو فيلوسوفي kamar ibn qayyim jawziya yake faɗa philosophy ya takaita ne ga wanda ya yi watsi da addinin da annabawa suka zo asali filosofi shi ne ta yarda babu wani gaskiya game da addini wala yafhab illa ila ma yaqdihi al-aql fi ba'd ko haka karka dogara da komai sai abin da tunanin ka ya baka saboda ka filosofa suna dogaro da tunanin da hangen da maganganun wasu mutane amma su kafirce ma annabawan Allah to daga nan aka aro wanda ibn Qayyim Jawziya yana ba da misali cewa akhaftu min zalika annahu fi urfin mutaakhir a ƙarshe waɗanda ake danganta su da philosophers su ne mabiyan aristotle aristotle ya rasu hijira wato shekara uku da da 322 kafin ma haihuwar annabi isa alaihi wanda tafarkinsa waɗanda ke jinsa su ake kira philosopher ibn qayyim ya ce ilimi ne da bai ka kaita ga wata al'umma guda ɗaya ba ana samun mafiya musamman zamanin farko dukkan an turai ana samu illa dai abu ne wanda ya fiya waita ga mutanen kirkawa suna gita al-yuna shin mu ya yi maganganu da yawa kan daga can aka aro irin wannan fahimta da shi filosofa da yadda da Allah saboda ka zai iya tuhumar komi zai iya tunani akan komi kuma da mai aro wannan fahimta suka da addinin musulunci saboda ka idan ka yi magana game da Allah sun ce ba sai mun auna da hankalin Allah ka mana kare hadisi na 21 أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الوهاب المديني أخبرنا أبو عبد الله بن إبراهيم الجمال حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا بعض أصحابنا Ahmad bin Mahdi ya ce wani daga cikin wato jama'ar mu ya taba ba mu labari sunan Ali bin Umrus al-Baghdadi amma sun rubuta Amrus bin Umrus al-Baghdadi an Bishr bin Walid al-Kindi qala Abu Yusuf Bishr bin Abu ya ba da labari game da wani babban almajirin al-Imam Abu Hanifa shine Abu Yusuf ya fi shahara da wannan alkuriya da abu yusuf sunansa yaqub bin ibrahim al-kufi an balu talami zafi al-imam abi abi hanifa daga cikin almajiran al-imam abu hanifa babu wanda ya kai shi zurfin ilimi al-imam abu yusuf al-imam abu yusuf almajiran al-imam abu hanifa kama saboda karfin ilimin ta ana cewa shi kansa kamar yana da masaba ne mai zaman kanta ne kana karanta masabar al Abu Hanifa zaka da ana cewa Imam Abu Yusuf a fahimtar ta kaza hatta a masabar al Abu Hanifa yana da nashi fahimta mai zaman kanta ba malami ne kwarai za ka shi ma shi ne littafin nan ya dauko maganarsa sa ba nasihar da yi. yana cewa la taqulubanna salatan bi salati kar ka yadda ka nemi abu uku ta hanya uku jima'a har ka yadda ka nemi abu uku ta hanya uku na daya la taqulu dina da kusuma. har ka yadda ka nemi matsayi na addini ta hanyar gardama saboda akwai mutum da ke ganin ta hanyar muqabala zai samu shahara kar ka yadda ka nemi addini ta hanyar kusuma rigingimu ana rigima da kai a nan ana rigima da ke to idan ka samu addini ta wannan haɓaka ce gare ka me yace fa innahu lam yum'in fihi ahadun babu wanda zai yi zurfi a kusuma inda kira da shi kun baki karshen al'amarin sa sai an ce munafiki babu wanda zai yi zurfi ga al'amari na kusuma a karshen al'amarin sa ba ce mai munafiki akwai kalma ta zinci a larabci ba ce amma kamar kalma ce ta farisiya amma mutanen zamanin ta. zamanin farko kuma zamanin su al'imamu malik suna amfani da wannan kalmar ta zinci ni bayanin musulmin da ya yi zurfi a munafinci ta ce masa zinci kun wanda ya yi nisa a munafinci Allah ta gare ku daga shawararsa ta farko kai musulmi karka yarda ka nemi addini ta hanyar husuma in za ka nemi addini ta hanyar husuma karshen ta kare ka zama munafinci Ake na biyu wala taqrubil mala bil ki, karka yadda ka nemi dukiya ta hanyar shi ne kimiyya kalmar kimiyya ta samu ma'ana shi biyu a zamanin farko abinda ake nufi da kimiyya shine tabaru karka nemi dukiya ta hanyar tabaru yace fa innahu lam yu'in fihi ahadun babu wanda zai yi zurfi a wajen neman dukiya ta hanyar tadabaru illa aflasa ya yayi hasarar dukiya ta gaba daya haka abin nufi shine mutum yayi kokarin ya samu dukiya ta hanyar a yi masa kuɗi wanda suna zama da farko ana haka amma kashi kamar yanzu kalmar kimiyya tana da ma'ana ta daban da ce kimiyya ana nufin kyanin wanda ba da ne ba ne amma a zamanin farko idan aka ce kimiyya ana nufin tabaru kun tayyiya ya yi magana a kansa cikin majmu'u fatawa da da 29 shafin 368 ana mai tambaya game da amalin kimiyya har ka ce wata akali an ka zuzu da shari'i shin a hankalci ana iya wa mutum dukiya saboda har yanzu akwai wannan tabarin da mutane yi. wani zai zo ya rufe kai sai zan maka kuɗi sai zan ma shirme sai ka ga alamar ya yi kuɗi shi kenan daga nan ka ba da ke menene ne imam abu yusuf ke cewa Don mutumin da yake zai nemi dukiya ta hanyar tattabaru karshen al'amarin ba zai rasa ma wanda yake da shi idan mutum yake ma zai maka kuɗi ta yadda duk dabara ta yi ma in sha Allah komai dadewa kuɗin naka ne yake ƙoƙari ya karbe sai an waye gari abin da ma kake da shi ya karbe ka kare ka samu wani to kamar kun a wancan lokaci mutane suna yi suna yin wannan su jabaru ke wala walawala da aka yi wa mutane a nuna kamar za a yi wanda shi ake kira alkiyya shi na kewa ibn taymiya tambaya kai ma yasna'uhu banu adam min az-zahab wal fidda wa gairi min alwa'il jawahir wa tsib akai malamin da zai ce zan maka zinari sai maka tabaru ya maka zinari akwai wanda zai ce zan maka azurfa sai ma tabaru ya maka azurfa ko da ce zai maka wani abun wani dutse ne tsada kuma ya maka kai da zalika su ma yushabbihu hula bihi ma khalaqa Allahu min zalika ana tambaye shi kariya shin zai yiwu dan adam ya iya yin zinari shin zai yiwu dan adam ya iya yin kuɗi shin zai yiwu dan adam ya iya yin wani abu wani dutse mai tsada wanda asali Allah ne yake yi shi ne yake cewa wato tabaru ne miyagun malamai suka yi مثل ما يصنعونه من اللؤل والياقوت والجسد والعنبر وكل هاي ابوها دا يوا حتى سو ناري دا سوره مسلم زي زي ادى ما كثيرا يا مكش وغير ذلك فهذا كله ليس مثل ما يخلقه الله لذلك كودا مسلم ياتي زي مكا ديناري اصل ديناري بين وند الله يحدك بعد بل هو مشابه له في كل الوجوه زي مكا وتي تبارك كما كان ابو كما تديناري laisa huwa musawiyan lahu fil haddi wal haqiqa amma ba wai asalin dinarin ba kamar mutum ce zan ba kuɗi ba asalin kuɗi zai maka ba shi ke wa zalika kulluhu muharramun bi shar'i bi hadisi haramun ne saboda haka ya kamata kai musulmi idan wani yake zai maka kuɗi abu na farko shine ka sani haramun saboda kana neman yanke yadda za ka samu zuciya shi wanda zai maka wannan kuɗi idan ashi ma mutum ne da ya sa ba zai wa wannan kuma ba ya huta da ya sa ya taho kudin ka yana cewa kan ma kudi saboda ya san kudin da kai kake tare da shi shi ne gaskiya wanda zai maka kuwa zai yaudare ka na kaɗin yake so ya karbe idan ya gama karshewa shi nan, mai yawa ka hau ko kuma su kai ga halaka ka an ba abin da ba zai faru ba saboda karka so na a cikin su yana ta faruwa ibn taymiya yace babu ko shakka kan malaman suna sun ce haramun ne saboda sihiri ne mutane suke yi na yanda za su tsaka basirar mutum sai sun masa wani abu imam abu yusuf yace shawara ta ta biyu gare ka la taqlub lil mala Kar karka yadda ka nemi dukiya ta hanyar cikabar in kana son dukiya me ya kamata ka yi shi kai manomi ne dauki fatanya ka shigo na kai noma shi ne kare ne karate ga ka shi da akwai sana'a da kake rike sana'a ta hanyar wannan sana'a Allah ya ma arziki amma ka ce akwai yanke da za a je a samu dukiya imam abu yau ya ce fa'in na hulam yumkin fihi ahadun babu wanda zai yi zurfi cikin wannan tunani illa a fulasa ba ya yi asarar abu da ma mallaka shi ne a fulasa kan waye gari ya talauce ya rasa dukiya da yake tare da ita sai ke na uku wala hadisi hadith bi kasratir riwaya karka ni hadisi ta yawan riwaya hatta ta ce ma la yu'rafu idan ka yawaita riwaya to za ka zo da wani ajin da ba san shi ba idan aka samu a cikin ba san shi ba ko ka sai a ce mu haiwa na makareci ne saboda haka ba yawan riwaya ne yake sa mutum ya samu cikakken da hadisi manzon Allah ba idan ka yawaita riwaya aka ringa ɗebo hadisai na ƙarya da hadisai na gaskiya ta shahara ta wannan gefe sai a ce ai nan malamin nan makareci ne sannan ka duba akwai littafai waɗanda da zaran ka sunan littafin masu a ce ta nan ba na kirki ba ne irin su tanjihul gatili ta dai hadisai da ciki amma da an ce ai malam wane ya faɗa a tanjihul gatili ka gaba da wannan kuma ne tanjihul gatili na hadisan ƙarya kuma ba duka bane amma saboda ya yawaita zuba hadisai ba tare da ya tace ba ya ka canye sama littafin gaba da yanzu kada abu rahman bin mahadi ya ce ibn mahadi ya ce wa balaga na an abi yusuf kuma labari ya iso gare mu game da al abu yusuf al-majirin al abu hanifa annahu qala al-imam abu yusuf yana cewa al-ilmu bil kalam huwa al-jahl ilimi game da wato shishigi ta fashe ilimin gaibi ilimi game da korafi akan gaibi huwa jahal wannan jahilci ne ba ilimi ne yana cewa wal jahilu bin kalami kuwa da ilimu in ka jahilci ilimin shishigi ma gaibi to kana da ilimi in ko ka fare ma ilimin shishigi ma gaibi to jahilci kaga yana tana wato kushe ma ainihin wannan ilimin ya ce maka da shi ba ilimi ba ne kaga ya nuna cewar duk wani abin da ya danganci ilimin philosophy ka ne kace shi ya fi dacewa Wani wuya min gairi hadhihi at-tariq hadhihi at-tariq wa nishaga ta hadha at-tariq an abi yusuf an ruwai wata wasu hanyoyin kuma daga al-imam abu yusuf yana cewa man talaba dina bil kalami kazandaka duk wanda ya nemi addininsa ta hanyar ilmul kalam shi da korafi akan ilmi to zai zama munafiki wa man talaba kashibal hadith kazaba kuma wanda ya zama yana neman yana neman bakin hadisi to karshe zai yi ƙarya ga manzon Allah yana neman bakin hadisi wato bakon hadisi shine hadisin da jama'a ba san shi ba jama'a ba saba sani shi ba ya zama irin wannan hadisin za ka rika karantar da mutane to karshe za a wayi gari tana wa manzon Allah ƙarya. wa man talaba al-mal yi wanda ya nemi dukiya ta hanyar dabaru aflasa sai talauci wato zai yi asaran dukiyar shi في حديث لك الشيخ أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق mahaifina shine Muhammad bin ya bamu mu labari akhbarana Muhammad bin Yaqub bin Yusuf qala sami'tu Rabi'a bin Sulaiman al-Madirin al-Imam Shafi'i shine muka bada misalin يقول سفيان بن أيينة محمد بن إدريس الشافعي وناظره رجل من أهل العراق في لوكة لو نمتن في مثل العراق يي مقابلة الإمام الشافعي وخرج إلى شيء من الكلام ya fita ga wani abu da danganci shishigi game da gaibi a kwallo sai alimamu shafi ya haza milar kalami da abu shi ne da na bayar a baya mukabala da alimamu shafi da ya yi da hafsun fardu ya kawo maganar alkur'ani halittar Allah ne imam shafi ya ce da hazar bar wannan magana wa ya ce man abu al-afrabiyya wal kalam imam shafi ya ce duk wanda ya bayyana kabilanci duk wanda ya bayyana shishigi magaibi wada adilaiha kuma har yana kiran mutane zuwa ga wannan shishigi magaibi din Ka huwa mardudu shahada mutum ne wanda ake mayar da shaida sa ba za ka kafi shaida sa ba da mai kabilanci da mai kokarin shiga ilimin gaibi waɗannan ba a karɓi shaidar su sai ce wani an yarda al'abdu rabbahu azza wa jalla bi kulli dhanbi kaji bawa zai haɗu da Allah mahalicin sa yana tare da kowane zunubi ma kala shirka duk ba shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala bane khairul lahu ya zama alkhairi min an yalqahu bi shay'in min al-ahwa